الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته batun loji tabbatu ya Allah salatu ya ce ci bi amincin loji ya nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na safo wukin zulkada wato wucin safa wucin ya zulkada 1437 na ji daidai da safa wukina safa wucin august ko 2016 hmm. yin miladiya zai kafin ya zubu tsohon ciko daga karatun littafiyar sharfa sunna ya al'imamul barbahari gangani da talikat na shekul allama fauzani fauzani mm, jiyan littafi wuce nan idan page 49 ko man ga wa'alam rahimakallahu annahu laysa fi sunnati qiyasun wala tudrabu laha al-amsalu wala wala tut ولا تتبع فيها الأهواء بل هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف wala sharhin wala yuqalu lima wala kaif ga wa'alam da bi rahimaka Allah ce ci goyo annahu laysa fi sunnati qiyasun qiyasu da sunna wa wala tudrabu laha al-amsalu ko amma sai da shagan misali da ya ga sunna bi ma'ana a ga ga anya ne bisa sallamin gan wafe da laga hankali mai bi lamu kpabe nga ne biya wala tutaba ofi ha ahwau amma lamu tutun mai ba bal huwa ku bi athari rasulillah yana ji na wajen gaskiya ya bi athari ya tuce ya ce sallami bi la kai wa ma ga kaifi yudanuma wala shar wa ma da sharh yujin jima' wala yuqalu amma ga lima kilo ya wala kaif amma ga kike na ya ina wani ga babun nonan ba biya da ba biya sunne shi ya su ci sifati shi ya ci ko jira na ko mm. da sauransu ko yana jin bayani a azaba kabari ni mai kabari a dambo na dambo a sirati dambo watan dambo bata yin na shi ayi ma ji dukkan nun gafi alkur'ano ne da ke minu gafi sunna ne ga ya gwami biyoyi ma ga ya gaga wajen ya dama ga ya ga ki abe ga abe ji lajin azaba kabaro maga duk ɓeci ne kem na suci wata taci ne guyo wani ko ji gana ko hmm. ko ki abe ga ga ya zai wa mawa kabaro kuma da wani da ja sufi kabaro nan aji gobi nan hmm. a'a nga sunnatu yana kpabi ba bonno ne ga yalati da toko ebe na littafi na e mabe ga ya ti aqida aqida mo nga sunno nga lajan fiye fi ga sharhu sunnati ko e bonne ne ya sunnatu ne ya ko ba biyan aqida ganci masu kun taukifi yo rayi unde majali da wa ke rayu ra'ayi bi majali dan wani gaga na gagana a da gagana wa yana gaga wani wa mitu yana ga aligan su ko biyan tuci ba ni yin yi ciwo ganin ni bi ngala man jaja ga alaqidatu tawqifiyya la yarkuluha alqiyas hmm. babu yan aqida wacce nan wa bi ga wa yawa ci ga mitun wa a ga dabwa ko ji na ko hmm. ebone kiyasu e jude mas'alayen tujon wujin mas'alayen aqida ba hukuncin ya lalle haramu ko yana ko hmm. da misali fiki ya ji hmm. nga bai ga kiyasa jume da ganin amma misali ya akido ga kiyasu ga gaba ba na mojo wala tutaba fiha al ahwa amma ila tuye tuye tuye gbashi da ra'ayi ilimi aqida ba e ga ki da gan ina ga da ci ina ga dede da yagban mi ne ya go ina maga ali ba ne mi ga cici a a ce shi ya fa in lam yastajibu laka kaga agwa ga ya fa lam anna ma yattabi'una tún yẹn ga kin ma ya lamito wa man adallu mimman ittaba hawa a ghairi hudan min Allah amma dai za dabo na giya ko za na mututun ya go mai ba daga basu ko ba na takpatu ya da na gefe alkur'anu gangani da sunna ya na zane tun ya gumu lamito ga malaza na shiga da tsabidiya ba biya a da wani ko zai da tsabidiya a ci mahalle ba wani a nabi sa sallan ba nan aka yi zaun shi ga ahalul hawaii da shi lamito fi ya gumu ya waki bo sannan shi ageke ba wani a nan muhammadu lugu wa mani adon nun mani a wa bi gari hudan na allah ba noji ba bal huwa tasdiqu bi asari rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila kayf wala sharh wala yuqal lima wala kayf wale ga ga nanu ga dana suku ngai ya la patunta ya suci ya za patunta ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba biyan sunan na ya suci ba biyan sifati shi ya suci da ba bi ne ke akida nan ngoi ga na ko hmm. ga da shirai jishi na ga ali na si ba na ma nga ji gani ako hmm. wai gan gan e jin bayan e, e e e e e e ba di su yi kwaya da sauran su ci ba na hmm. wale ga ya buwan nan sun gala jami'a ji biyan motar zila ji biya shayara ji ko hmm. a ci haka shebe wanga mala a ci hagiyo kima love ba na ce ga yadda la fa ka idi na ga ne kwana al qudratu ba na ce shiga wai hmm. bu ka waje rabi ka ji da lili kram na ga ne kwana zatu ba na ce shiga rahman al lashi yusawa na ga ne al istiwa na al istilau ngole ne sharhun batilu da na sindoro bi e ci wani hmm. ko ji gani ako so man ce ci gaba al imam al barbari ga fal kalam wal khusumat wal jidal والمراء محدث يقده الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة هو الكلام يقول لين الكلام باب ونون وجيك قال إن قد الكلام ليكيو إميبو إميجي قالوا هو الكلام الكلام والخصومة بوصومة والجدال بميبو والمراء بميجي biji bidiyo ya kada ku shakka fil qalbi ne la shakka bidne mazaunin wa yin asaba sahibu alhaqqa wa sunna kaza na gaji yirin nan ngaji daidai da gaskiye umaji daidai ga mai sunna nore muje pade yiji be sunne be niye ye mi aga mi lamin to ya e ko mun mbe ji pade yiji be sunne ye o daidai gbomi ye mi gbo ya ji ke o en gbo be aji daidai ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ya mutu yana cibiya daga bayan sai ya ciye gona wa mai yuti rasul da zanan ga mutu tuci na fakari a Allah zanan mutu sai ya ci ani don wani ko wala izlaka tun ta mu shakka doro da bubu mu mulawun ya gaskiya ya gantsu ya ci wani bai tuci wani yana ba in lamarin na ji a jidal ya alhusum alkalam to dal to alhusumat na ji faruwa ne firo ku jo bayani wani ya ji wani didi ya ji wani u biyu mi la tutu egbo da ne tu ya nga nga o nga tu ba ya ne bi sa sallam ne mana yana na e wa na dana ma la mitu wa o cha mi tu yana na bi ganin wale za na da shaka da mu ba ma da gomiya ma da jiji ji jidali ma da ji usuma e bonna za na pa tuntani mai lamila to ani fa ma ya ci yannakum min hudan ba wumi a biyaye fa mani taba huda zan sanan gamtu ba wumi na fala ya dillu fala khafun alaihim wala hum yahzanun da sa dan boya razana ma dan boya fa mani taba huda fala ya dillu wala yashqa sanan gamtu ba wumi na zanna jan ma di shaqawa ya bago mas'ala ba latu, no emilatu bi pasu ten ma kana lil mu'mini wala mu'minatin Iza qada Allahu wa tí amra yakuna lahum khiyaratu min amrihim wa da mu'mini ganda mu'mina na tsaye ci ga tuci ga hukunci ba nun ta fake di ya sandwich na ya gbubo na ko ebogo masala babon ne ne da ke emilatu bi patsunte ya munne su ko ni ne tuci wun muje mi wa gwa lole da ji gina adena gina sai mi bo ebo na ta patsu ya gan su ko bi ne tuci wun ke mi na lusunnati wal jama'a ji jina ngalawa ali alusunnati wal jama'a ji ni a ga kirkira to ba biya aqida da sauransu ko amma firaku dola shi aga kire-kire ga yawan kibo hali ba wa ne ba fahimta wallau ko aga ya ga fanye ya ci ga a ci ashe ba da ci ga lamtu ba wa ne ga fahimta ma hum fi shikak aga fe da gigi aga fe da kiyo yan musu da gingen kire-kire ba sai fi ka umu Allah su koma kuwa ne mu da ke biyayi wawa sami'u alali Allah subhanahu wa ta'ala gan wala tattabi subula fatafarraqa bikum an sabili lalla mi to e ko yan subulu e ko wajo wajo wa e ko bidiya ma me bu do gabe e ko sai ci ma zalikum wasakum bi la'allakum tattakun na ga yana ajiye wasu ya ce yabo ya je da su yan su ya ci nan ki ji faro da aga ya gana su ya ci ganganin ko na anabi ganganin ya za zami tu kuma a. sun bira biya mm. kashin mm. amma ya zabe shi ga i kin be da da wace abe ga sai ce cin a ya ji a ji ngwa wa mm. rotate rotate so na rotate na sulusu lil akhir yan Najeriya daga yelun ga ga sulusu lil akhir yan ji kaza sulusu lil akhir yan ba kaza ga yelun ga sulusu lil akhir yan ba kaza mago a gangba ga su ko da sun mai jo permanent don kan ke kenan hmm. ngo ji ga na ko hmm. zane cha cha bi bo zane ga bulu awu zane bulu abu be no hmm. abe mafi nan zane ruwa agun win Kashi, so ndi a da e de su ko da be le bidiya ro atwami be no sa bidiya nan e mi nan da ka ga ya kire su ya mi wannan wani da dalili daga qur'ano sun sunne na wace lanu sun su ya shari'a na wuza ji kan dondo mi su ya dan bidiya na biya ba bene mi sun abiya ba na ko wa bele kiya wa bele bidiyu preach be bona ko ga ya ga zanduwa maguya eh hmm. eh wa da eh? ci gaba ya e bugo amma to sun kan doci mai bene sensitive ya e ban zamu ce lashe ya e gi za mu ce la gida iyaka ba bai da state ya da jin ada goto min doce amma eh reject ya bidiya da bidiya yana wala wa suna kiyo gaskiya da nasi e bona kawa gata suna wace da mi turaye fo gingocho ba wace na wala mi turaye da yana sun gadan bidiya ya gwa sun wa ga wasu aleba ba abun nan hmm. ko hmm. Hmm. al-imam al-barbari ci to gambe mi gwe yana saba sahibul haqqa wa sunna ka zane ga da gomi na ga daidai bai gaskiya bai sunne bicici ciwo ko hmm. ebonu ekwonu da cha daidai da nan je kuwanja ene ma wa bi na wu de kuwanju ga la pa tun ta mu ga gomi mo mu ga jini mu ko hmm. ebonu e ni gbo we la sheka de gbo so eni gbo we la na go beta ka ni alita jo enigbo wee kireti ya girman kai to zane ɗoga bikin cin bon wuta wani wagayi nga bai daji bai ganna gbani mana ni ya dibe ta dauna to to yana ɗoga wuji wuji a nan galabi a kuwayi ko ji gane ko nga matukun dambe yana mato ta kafiri jin zana ya bane firaku ala ji aja fi yu kafiri yukafiru haza za ka fi ma ya kuluhu wa ya zukuru za anhu inda hu zikir jani ma jani. ko kullu hizbin bima ladayhim farihun jama'an doro mini abun doro da fe di da bena mutane wan doro fi le ga ne mutane ga kiyo ngai didio alali me na didio na ungwe na be daga ba ni bi sa sallamo ne ka lode daidai juwa ya bebe abeke wa gajin daidai da ya ga na bi gan zandoro na. wọ́n jẹ́ náà kó ẹ̀gbìn wọn máa bèbí àbẹ̀kí ọ̀gá pé àbẹ̀bà wọ́n yà ní ìsọ àṣẹlẹ̀ mi gan-an ẹ̀bẹ̀gọ́ déédéé jí oúnjẹ lẹ́fù ní à ẹ̀gbìn ó tó mọ oúnjẹ lẹ́fù ní à. àmọ́ àlùsùn mẹ́tì wọ́n jẹ máa ṣe lẹ́jà pàtó tánà chain lè ba wọ́n dẹ̀ ọ̀gá chan àlùsùn jìlẹ̀ tó to andalusun to russia to america to japan bo bata wanda gai akidin alusunnati wal jama'a buwa ta wani iri ne lo ko ji gani ko mm. eh, zamani ya ji irin ya ale to dojeliya amma wa gai wa gan wa ga igari ni o da maki bo wallahi wa gan masdar wani ga bai bi ba duniya alis ne mai ekwu ojutu musulunci wa ko amma ya ji shaida waye giya doja ko amma ya ce mice tu doja ina ya lami tunayi ya e kun wa an na za su rati mustaqiman fattabi uhu ko alisun na shi e ji oji nasiha e ba kibo yi lami tu ya e kun gboro ya ga lami tu ya e gimu amma yan bidiya shi ya zaɗe ga yi legan ba kpanyi ina a kayan jinajiyar zaunci azu musulunci Ee bụ na ọ ga ọ wacin na zagan ọ achịna ndị dalili ba ọ hali sunna ba ngayi a lu sunnụrụ ngagọ ọ ma gaa gaa raajị ee bụ na ya na ya na mwakipa na ya na liana kas dọọ alhak walaisa kas dọọ walaisa kas dọọ ij aliyun mun ji gane na ɓane ke wani tura yuzuma amma wa gagan za nuna ci shigan zakanzan aktata sunna wale sunna ba wa aktata dalilu mali dalili ba sai inna ya kubalu ya taraja in ga goma gaje shi amma ya za ku tali sahibil hawa amma zane ga ya tunye gbanwa ya jobe bidiyo nan wa gagan ga aktata wa cin bici sai inna ya gudagu gaji fushi hmm. ko a ah, ngoli fushi wancin magadi to tsanani ngoli alamatu alilawa idan alama mmm, ya tuye gbayin nan ya bane zanduwa mini abubuwa ga ya tuye gbangon wato su ma baka ka zaban gan man ba nawa jin bayani ga ya zo jimi gwagwuni gani waci bici ya bane coci ga fanki hu mata ba lakum minan nisa'i masu na wasu lasa horo ba hmm. tafsirin ibn kasiro man ga wa jimi gwagwuni ga hmm. daidai ba ayan nan nga gaskiya za ne wazo nga ariya life maga kijin maga gyara ji man wa ci bi ci ba na ga sako sun da new jona gaba da soje wani laila su ma'u da wasu na faruhu biya kulilu wallahu da rahman ayya ma ta dufa laula su ma'u alhusna e buga ya ga sako sun da new da e ga wuce bi ci ciwo nga gaskiya wazo nga ji kiyo ga gyara ji maga shi ba shi waga ga zaga mun wace bici ba na ba na waga shaira bata ya kafira a wari ji bata ya kafira motar zaji kafira amana kaza kaza ji murta duna na e ga wace bici ci ya bana nabi sallallahu alaihi wa sallam ga ayyu ma rajulin qala la ya kafir faqad ba biya ahaduhuma na gaskiya zanne wazo na ji ki ga jaraji ko da wajen shi to mun wace bici ba na ga zaji sallan jana'iza babu yin alulana ibn annabi sallallahu alaihi wasallam ga la yakbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda sallan janaiza man sallu yo ina gaskiya zane wazo ga kijo ga jaraji ko ji gane ko hmm. man waci mi ci ba no ga za fe ji sallah zu sallah zu da la saru kan dunu magaribi she kan dunu ko ji gane ko ga wuci ciwo bicici da bana ce ci ga inna salata kanita lil mu'minina kitaban mawquta ko ji gane ku sai mm. eh, bago aqida ya shi ya ji wannan ku ke ba yin mm. ngai ngai gaskiya da na wazo ngai kijin ngai gyara ji ko ta goto man na waye shi bo ce loji ma ya da na fa waje ngole waje zaga mm. waje musafirwa wadda dora umma o mai loya waje o mai lo ziyara ji o mai lo ji amma jin ma to wani luwa ɗin na ji daidai yare hmm. na ji maza bai alu sunnati wal jama'a je bana sai talatin na gai zanu ji ali salati yau jama'ati fas au ila zikrillah ina gaskiya zanne wazo nga kijo nga gyara ji ngo le zanne bani nan e bo ne gaskiya wazo nan nga gyara ji amma ka goyi gaskiya da waza nga afan galin alinti sawu lil haqqi da alinti sawu lil ra'ayi kuma ko wa fanyi gaskiya na suku yana wa ne kiyo rayu wani a tsohon cakabarai kilo ce dele umbo ana ta dawa gbani na un ga shi bai nuwa gidi na ni nan ana ta kaza bayanin nan wani kaza ni na wani ma dai ilimi ilimi ya ni kaza kaza na ka albani ga dabo a discuss u discuss ilimi ya ni ma ma ka shi ma ma ji ji na ada lole na nan shi karaji shi ko ji na so na ji da daliliya ko ji gane ku hmm. ka zai ji kafe benin a kofuro tuja abin ba wuke yau ranar na shi su yi yanin yau ne nan nan na ji da miliya Allah kiyaye mu man ga wa alam da rai maka Allah so ku guyanal kalama fi rabbi ta'ala muhdasun ezu ganga ya tiye ce ce ne gane mu gane ba aya ba hadisi na bidiyo o wa bida'atun wa dalalatun bidiya mu yobe gi wala yutakallam fi ya zama a gaga ya ce cewa illa wa wasafa bi nan sosai na ce caji ci ta ciwo ne azza fil qur'ani da alqur'anu nan wa ma bayyana rasulullah sallallahu alaihi wasallam li da bayani na nan sallallahu alaihi wasallam ja sahabu shi ne fa wa jalla sana wahid ibn allah subhanahu wa ta'ala ya tunike ce laysa kamislihi shay'un huwa samiu albasir e eh da wani labiya tsoyaci na tsoyaci wo mele na rabu na a wani bila mata tsoyaci ya yi wudin bu daga cabai nga yi mafariyo kan kici ma tsoyaci a ce wudda ba to ne ne wai gaba ba ne kiyo tsoyaci ka kami yadda ci zu dambu nan wa akhirun bila muntaha tsoyaci maga a ce tsoyaci maga a ce ke biyo tsoyaci ma bai ba ya alamu sirra so ya da ilimi na so na wa afa ga ji gane ko to ne za la tulanin to ne za so na wa sirrul qawla a a rubi na walimun idza ti sudur to ci ke wa wa ala arshi histawa to ci ma la tuta ci ala arshi bu wa ilmuhu bi kulli makan ilimin madadanan dondo wala yakhlu min ilmihi makan dana madan bo na arga ilimin jiki na ilimu dana ya dole bana al-imam al ga innal kalama fi rabbi ta'ala muhdathu wa bid'atu wa dalalatu ga gane zaga ce ce ce na bidi uyo amatu to tsabe da ajino ya gimu yo bi mane gane ga e tiya za tiya ce ce bi su na ji ya ci bi sifati ya ce ci umma yi be dalili daga alkur'ano gangani be sunna ya nan da jagbi ne in bidiya ta ga tsaga irin ciyo ade da sun yato ya a ja sai ga yakin za ta yato ya a ja sai ga je yakin su ne shi yato ya a ja sai ga je yakin sifa ta yato ya ina mato ya ga da tabbatarwa na yaju tabbatarwa ina tuci gaji tabbatarwa na yaju tabbatarwa ina tuci ba tuci gani ya na yaji e kiyan en yuya a shafe ji nusu su fasara da ya namiji ga fasara ya daidai a nan ko a riya shi ganjin lugun a shagan ɗan da da fahimtar dora hudu yayin ga wale a shagar su ya ce labiya na biya ma'ana nan ele wajibi ta ce musulmi jona da zanta ya kwen goro ne daidai nan ya kwen a salafu salihu shi a magala mutu ya giye bidiya shi ma na shi e gaga da adiniyo a made dalilin don duwanin ajin a fiye gini bi alkur'ani fiye gini bi sunne nan zahirin na shi ungwana bi kyafu gangani bi ayi. Ngole waga cewa lili ta fi aƙida na shi a kaza mu ne mu faru wuce dokun londo a da ya ɗe ba bi a da kuwa ya ga bi a di su bi a sa ruju ni yanka su amma yau sai ga to ga dokun a cin gani kalo alibana til kubra a cin gaguro kalo asunna ya al-halal a cin gaguro a asunna ya abdullah ibn ahmad ibn hanbal a cin gaguro kalo sharu sulitka da al-sunna a cin gaguro kalo ashariatu ya al-ajuri a cin gaguro kalo al-hujjatu fi bayanin al-mahajja a cin gagoro ka yi tikadu a yi a kidan salafa sabu lalisi magada a cin gagoro wale ga aya shi biya sa da gaifu ya ɗauke baki bu ya e ba la approve yan ene wa gana kawai gada kitabun nu'ud ya limamun nasa'i a cin gagoro ne ka ala asma sifatin ya limamun baya kyau a cin gagoro so kitabu tawhid ibn khuzaimah the same thing aya ji bi hadisi bi asaru shi shikenan amma ga na argument da debate yake wa ya alibidai shi wa Allah kiyaye mu da gwa alima la mi lami faga wancan ta gina wa la yatakallam fi rabb illa bi ma safa bi nafsuhu azza wa jalla fil qur'an e za a ga ga yace yace ba sai na ce ga jimini ya da alqur'ano annabi za a sallamu kan ne za mi ko ya tiye ga so ya ce kun ajin su mai tiye su ne shi ya tiye ce bai fifa tiye tiye ci na ene wajibi na gba alkur'ani wa ilimi ya sunna o lanwa yayin teminin ga biyunin ko ngole alilimu ina gwa ikpe alwajihu sai ci da sai ci da zuka mana wai buka wajen rabika zuljalal wal ikram sai ci da al'ainu ko ta hmm. tajribi ayini na jazali man kana kufir sai ci da al-yadu da bai yadullahi fawqa aydihim bu sai ci da al-istiwa'u ثم استوى على al'Aliyu ko على العلي kabir ko hmm. ba ta با صفات النجي معنو a ɗiye larabci sai hmm. ci mudi tabbatarwa ya ci tacin amma ga lasufin ya ce ta biya halitta jima omo la imano jin ke mina tuye tabbatarwa ni bici ma tabbatarwa ne yana ma tuye ci tuci gari tabbatarwa ne ga ke yin ne a gun da mu ko ji gani ako wato ba biyan sifati ba biyo ne ne kem na dewa ina da na so ga e ga e ina da na so ga a ga a ina ina na siga sun ci na sun ci bo wafo nga mala gana alimamu maliga ga alisuwa malum istuwa na ya nuro wal kaifu majul kaifi yu mai juya wal imanu bihi wajibun iman na mawajibi ne dole wasu alu anu bida wa mawaji ga ke kaifi wa bidi wa ga waji ga ba sai da sifa kan nan ga biya ni rike mina annabi sallallahu alaihi wasallam biya ga Allah ba sai ci dan hmm. uji ga ga wa fi sama ga ga nga yi bibiya e ganye ayin Allah yi sunne buna rigi ko ji gane ko amma ya ganye kai fastawa ti o ji su wa wuji no ya ganye wuci sai bibiya e buna sabe giwa yi ji gane hakan da kuwa ta ene wajibi ta ce nga malaka alusu nole babiya lasmas tufati wa tawsifi yo amitu sunan dondo ma da ya tazamma da sifa hmm. sunan shi ya ce ci madoku bori lillahi lasma wa liha sifa na sifa shi da wani so ce an yi a ci ta ci na so ce lele a so ce tagga so ce da zalunci a da yini a so ce ya dole su ya ci wo energy mana su zai ce wuri tabbatarwa ko wuri wunyaya na su sun ci ubu ga ga wuri tabbatarwa ko wunyaya ma su ke mina zan fari su suna hmm. ittabi'u wa la tattabi'u ya buga yanzu bu shi ngan da kwade jemiya da kwade biye kan da kwade wani ya e ga yiri na nan alisun ya ga hanya alul bidai shi ya ga ga yiri nan hmm. ngamba la al-imam al-barbaro to wani gana ngan wani ga wala ta kallon firrabi illa bi wa sufa bi nafsa wa fil qur'an wa ma bayna rasul sa san li ashabi fa wajalla wa ala wahidun la sakamin su jawa sami'u albasir na gole zai ya gina ga ganna ta tin zahiri wa ta ga guba zan wa tiji aja ga na ta wa da kullu zahiri wa ga gairu murad a ga zahiru je ne kwana dauna yi maji fahimta wasu yake ke kwana yana zan shiga ya nufa wuza shi ma'ana a da kan soyaci lagaye kan soyaci da mana mm. ko amma dai mu'awila ji da jo to ga e eh, unde mana ma e lupan ina anabi fa sallam yutanu kuma kuna ga yasuwa na ga yasaula kuma kuna ga yadullahi na ga qudratullahi kuma kuna ga wai buka waju rabbika na ga waju ga sifa waju da bare ne kwane kiyo azatu a ga rahmatu a ga no mun ji gan rahmatu sifu arrahma min sifati yato yace buda yin yana ya gane ki a ga wai irada ya isalul khair a ga al ghadab a go irada ya isalul shar wani ne batai ya jamiya mutazila bi a sha'ira shi ku yayin tamilu da yin ne wajibi ta ce musulmai ne ya lakpa tuntu ya alqur'ani gangani ga sunna ko hmm. babu ya ti wuce yanzu ya cika sufati yanzu ya cika kam na cika kwayi wuna ce ci unde ta ce ga zandondo a ani za a sallan madaili mai ce ce ti ga zandoro na jihanabi a nan ya bago yana na gida wuna kan ba ga ka yi so in yaji fita ta ce bai yi ɗakin gbasha shimbele ya ce ya ya ma bai na yadi ma kafin la tuna bihi ilma sai ci da ilimi ne da gbura ta yadda zuma abona amma ma sai ci keje wa ilimi ba ba ni mu jiwa ma bayyana rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ina annabi sallallahu alaihi ji bayani a sahabi shi nan waje tabbatarwa bi da alqur'ano da sunne da bayani annabi sallallahu alaihi wasallam ga ji ne u yayin wati ke minu beyu nan gashi shi wa mi la tu logic ya aristotle ko ya platon ko ya farabi ko ya ibn sina ko mm. ko ya almutanabi ko ya jahiz ko ya zango ci mun kuyo ko amitu shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam ga shi wa shari'a san gwa be ilmul kalam be ilmi logic ma ko be ilmi ni gwe ma mun shi batan wa lawa lalu eji ma lawa lalu asara ma laulu alheri ya zuba e wangiya ya zashi dambo a rayuwa ji danye mai afe da gwazo amma karshen rayuwa yi na sukun a tso a da kpatsun ta a tso e ya ci amma e da ya fara buna ɗoga yana da ji zaɓa ta da wani kiyayen wanda ya lega zai ni mini abu gani hayatu ikdamilo ko li iqalu وأغلب سائل العالمين ضلال وأرواحنا في واشة من جسومنا وحاصل دنيانا آدم ووبال ولم نستفد من باطنا طول أمورنا إلا أن جمعنا فيه قيل وقالوا ونهاية إقدام الوقول قالوا نذكر شيء يا إذ لانك لولوش جو يواي يسكو ajiye ni wani bela biye na wani lato zafi wa a daidai ba na ba wuce na wa galabu sayi e e da alami na dolalu doku non do na mai ya zana maza an wace ya da daza a ce da wa ilmul kalam da da na fashi ma ba wa ni mu ce ya nan adiye na wani mayana sai yi wa ruwa ku na ran yin ju ta fi fi wa shi ti min jusu na ran ya je gagu na kan abu e bo nan wani wa ba wuza ma daga noji kuran da sunan ulama to a su kun mata can wa hasilu diliyana a zanwo wa balu rayuwa na a ci maji fijo ɓata ci da wa ilmul kalam za da logic da ni goyi kaza da kaza na adiyanu labiya na sai igu ngani bi alakai walam nastafil min ba na tula umurina amma da amfani na da yadda ci gane ja sai da bi turwa su da life na illa an jama'a na fi qila wa qala da ku a ga ga a ga ga ta ku don jo aristotle fi don a platon ga gazali ga zakazan ga zakazan ga aya dabuwa hadisi dabuwa ya ga sai na bakar ko umar ko usman ko ayi alaikum suna ce usman ko la fara ci don jiya dabuwa wale zanne be ji to shakka da lamaru da gwa be takbatu ya so ko be fitin wuce lu zaini mini abaki mini ya zai feji ilmul kalam la a cikin regulate rayuwa ibo la umri la kullaha وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا وادعا كفحائر على ذكر أو قارئا سن نادم ولا أمري وجكتي لقد طفت المعاهد كلها mu ya maza ba na shi yawo ilimin logic da ilimin kalam da ilimin philosophy ba ta gunjiyon cikon cikon ma shi dai makarantar ilimin philosophy biologic jiji bai ilimin kalam ji don fena wuya mada da kasu shi gwanin wasa yaro ta tarafi umar da zanbe na karɓa yin wuyi bai na tilkal ma'alimi tashin da na wuce ɓata wanda kasu shi bo falam ara adiye na umar da lena wa bi an kafa ha'iri sau da tun za ke kafu gwanda wula ta kiyan wọn fala to a ni ha'irin zanne ta ji kiyan wọn ji wọn biyar da zaga jani zanne aji bi mu a zaune ko hmm. ana confused ala zakani wale ko zanna wamma pala ata kibwa e gwanda unce tire bobe au qari an ko me zai yi gwai kan ngole qari ne zai yi kan sunna na dimin ma ne za gwala gu yi kan unce yi kan wadi kiyo wati rabo wati ngabe e zai ya be ga ya shi ba wujin za ilimin logic ilimin philosophy ilimin kaza ilimin kaza ilimin nivo ilimin jadal ngo fe da wazo ce ne ganin shi zani ga den nan wani ilimin dai wannan bata jizo ba aya ba hadisi ba asaro small thing shakka da rikice nga di ce nga ta inda ne gugu na ma ta komo ma na dajin na bata zaga ga alkurani lawo a shiga hadisi lawo wọ́n yá ni ọkọ mọ àdí philosophy náà wọn àdí èkì nọmba na sàmẹ́jì mọ mun tí kò kàn ní burúkẹ́lá ọmọ náà wọn àdí àná. wọ́n lé alfakuro razi aniwujo gazali aniwujo wọ́n yá ni ọkọ sharastani aniwujo wọ́n lé làwọn ti ká kọ́ ní nàìjíríà náà àfẹ́ rẹ̀ gírẹ́sì náà alimami gazali ní àkídà yi yìí. wunji sufanci wunji filosofi wunji kaza wunji kaza wunji kaza wunji kaza amma karshen rayuwar sayar bukari bai ta yi gobe ta wasu jihar jami wọ́n ti tí o wọ́n ti tó tú bá kéèlì mùlùkàlà mo ti pátá ló wà àmọ́ ń gọ́ ilé gan man shi man gaga ya buna algazali ya tuba ji daga ilmul kalami sai bukari mata ya goma wuce suna a ji rajiya ga wuce da ya buna da idan boye ga wuce ga ajin da jaji ne ko har to babu na so a to iya ji ne ya zali ko da jina a ga ki ba ga ya gashu Allah kiyaye. Mm. Ngole wani zanna ma'ahibi fata mangu ma'ahibi ba ne wa ilmul kalam be ilime mati be ilime mi gboyin ko amma din da lenare wule yadda bo nan gaza saguna ngon ngole ya za shi ngai ko tamakin turkal kalamiya mun paye mun maji lura ce akwai mutakallimu na jo wal manadil falsafiyya mai manaja falasifa je amma mun bi lega yawanci bata wayan sa zaguwa mai e ko na majin daidai ganin gayi wala mi wato alqur'anu wa mola isbatin sifatin yato yace jo ban sai da latin ga ilahi ya sa'ad kalimu tayyib wal amalu as-salihu yarfa'u e ban sai da latin ga rahman ala al-arshi istawa kuma wa qirru fi an-nafi kuma yaji iqrar e wa yaji man bayan nafi laysa kamithlihi shay wala yuhituna bihi ilma ibugun e wa iman jiga ganne Allah subhanahu wa ta'ala ngole bani wa fowa jalla sana wa ille saka musu showa sami'u albasir na Allah ya ce nike ciwo ko ade na ga santatun duniya ce ce wo ce ce mai li wa ta'ala ya ce nike ko adi na ga apu ba ce bayan za a ci ba kawai ba su nuba kawai ba su tuna kawai bayan ibadu na ga na ebogo kilo ce jimino damu kilo ce jimino wala we makhluk a cin gagawa ya ajin halitta waje Allah mai alkhaliku ya abe sharatun makhlukun wajin hatun alkhaliku na yanayi tuwa kawai na wajen takwasu ya umarni su ko biyan tuce ma gini ma ko kuma da gomi ma lamma za su abi a ne su a sallar ji takallufi ne zaje ji zaɓa su yanzu adajin wa amma ga da addini babu dalila a da mutu alkur'an ma mutu ba wani annabi sallallahu alaihi wasallam amma ta akida wani a mata bidiya gun addini ba amma fu ya bugo ba din akida ya da gan gubo kin na zai je gomina da alul kalam ji da alul mantiki ji ada jina ya bana ga ga ga mutu ya ko wancin zane je ni ne mantiki da ne philosophy amma je ba gubo nan zan do maji daga je ba gubo na e regret ga ne da amfani shimbele biya mm-hmm. hmm? shimbele wato na ganda buwa na wacce gan gawa da waza ya e e za a lo yawon mai bai gawa gawa wuce da amfani a egun dambu za a wuce ma a shagba gumba nu ce bai gawa gawa egun dambu yau ne na ku cewa yana wa gada wa biya nan sai mamaki masu kuyi sashi university ne nigeria jo ilimin philosophy wato gai wa ce ne ga a kira da wani mm. haka ga ilimin kalam mu ji an samu ngalo ga walam nastafid min ba batina tu da umuri na gadbi bitike na jiji ba ta alaikum salam rayuwa ibo bona ade amfani na arena illa an jama na fi qila wa qalu zaka zaga zaka zaga zaka zaka zaga kanzan aga be goga kaza e jin wayi kaza aga goga kaza e jin wayi kaza aga goga kaza e jin wayi kanzan e waye e ko don ta ce ku fito da aga gina ga sai ce wagan ki dalili ne ما الله سبحانه وتعالى قد سمع الله قول التي جادك في زوجها وقد سمع الله قول الذين قالوا الله فقير ونحن أغنياء ليس كمثل شيء هو السميع البصير عليه الصلاة والسلام يكن إغاظه أما غير متكلمه وهذا يجي كي أسمو daga a sanwo da ga goyi da suwato daga yi da suwato wa ga sai ci wajibu lujuliyo daga wajibu lujuliyo masu kun ngwai wajibu lujuli wuli tanda su ya na kaisi ni ne ya na kaisi wajen ci masu kun a ga sai ce wa kaga masu ce wa nga nga ya ce nga nga kuti ma ga je kuti kaza ga je kaza a no ilmul kalam nga ma wala bo la dalili bi wala ko ji gane ko al-imam al-barbahari ga rabu na awwalun bila mata wa akhirun bila munta ma ne wai ga wani tsoci wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa le ga al awwal al akhir al zahir al batin fata sune tsoci jo gama la annabi sa asim antal awwalu falaysa qablaka shay wa ga yau ma fa nan do be kaje sai kina wa antal akhiru falaysa baraka shay wa ga yin karshe ndo ci bi wa ba wa antal zahiru falaysa fawkaka shay wa ga zahiru ndo ta ce wa ba wa antal batin falaysa dunaka shay wa ga annabi sa asim jigan nan ji fassara ba ni jiga awwalun bila mata wa akhirun bila muntahanin ko da zahiru ndo ta ce sai ci ba huwa alqairu fawka ibadi ce ta ciye wujujota kowal alƙa'iru fauka ibadi wa yi sulalaikum hafaza ba ni wuce gan wale faukiya nan ce ce alatu ko ce hmm. ce da fito ce ce alatu ta ciye al'arasho gamala uluwu wa gan ade uluwu zat kada de uluwu alqadar amade uluwu alqahar ngalo kewla bibe sume faukiya da nane ko eh, elatu hmm. wa an talbatin falaisa duna kashe ai ya ne coci da ilimi yin dun da ya madina na so ya na to na ci Allah tuna wuce lauga coci ceci ga coci ɓe ina je ji faruwa na ya la takfa alai shay'un fil ardi wala sama to kin to sama eh, da na so ceci na ba da ya alamu sirra wa akfa wa wa ala arshihi tawa Allah subhanahu wa ta'ala da ilimi ne da kimbonin to yanda tako tako yake kimbonin a tonin da Allah ma ala ta ce al'ara shubu ne ilimi ta ce amma yin doro keji Allah subhanahu wa ta'ala ga ma qadarullah haka qadri wal ardu jami'an qabdatu yawm al qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yushrikun wa ma qadarullah haka qadri la an wato yace cike minun goya wato yace cina was samawati wal ardu kun wal ardu jami'an kin mab'ith wal ardu jami'an ki mabayani ka budatu yawmal qiyam bata wa da gwayo to yacho was ya matwiyatun bi yamini sama juma agufun wa da gwayo to yacho na wa ala ma shi ku ni to jali tata kuma la tu kene la pro ba ci meluwa sabogo e makhluqa na ndore bayan ba sai ce ya annasu ya zo an gishi duriba ba masalun fastami ula e, e la shi innal ladzina ta'buduna min duni lan yakhluqu dhubaban innal ladzina tad'una min duni la zai je jibu ta ci mai so ta lan yakhluqu a jali ta yin jiniwa wala wishta lauka ga guci ga jibu ta ga ga jali ta jinu can wai yaslubu mu shay'an la lahu jini jene ga yin loce ku na kan abu wata kan jini wa wata lare ya kan tulare wuce ku ko hmm. yau ne ya kan na tulare na jini yau ya bai da ana wajen kiyan wajen wajen wagu wajen da wafa talibu Wani matlub hmm. to to ne ga wai wani to to ne ga wa bai da za ba ba ce ba ku to ce yo wa ma qadarullah haka kadir an wato ya ci cike min go ya wato ya ci na san wato ne mu an ci sai lo makanta ci ga wani ba ci ga wani ba ya nan go ma qadarullah haka kadir ga ji ma ne qadarin ya ce ya <laughs> wai ne na sai ki na sai fasara bodi wani ne shi an wato ya Ke cin kyan domin ya wato ya echichi na ya gaskiya na ta abeki daga cabayato zabayato jenayato zawange ba ta halitta ta ga goshi da nan ne a ci ga jin halitta yan jini wa ya jan, a especially zane ji wato ya ji wuta ya ce le ga ito ya ce yau da hannu na ya kuma ko zuba ba wani wuce mawulawu ko hmm. aga ga expert ya doctor ji to zai ji dili ne to zai dai basira ne ba ta ji to abiya ji kera wani jini ba ya ji ha alaikum assalam ko laji afiya so wa le ga da dula imani ji umuwa ce cici ko mm. wani a zamanin ne wani ya fiti lanku lanku to ya kin lanku lanku gani batun mota lanku lanku kashi mm. amma na benin ajiji ni wo no sai cikin shiga ya tuna yalan musirra wa fa wa la kulli wa wa la arshi yustawa so le ko hmm. Allah subhanahu wa ta'ala un da ilimi en dondo to ilimi na sona to yana dan sararo no wai wayan dondo mai le dore to na Allah wa la tuta ala al'arshi no kiye ne jino ko ji ne ko hmm. Allah subhanahu ta ala ga wa, wato unso ba hmm. mu daya kiwa ga unso ba sai ci we ndoro ne ye jina we le ndoro ye ashin hmm. mu be ndoro na lai karibu hmm. mu ki ala tuta ci ala sho nga ya al-awwalu wal-akhiru wal-zahiru wal-batinu ije pata inda ya sauke bayan su su inna Allah su ku sama wato al'adu an ta zula to shi lagwa sama da kin yabo ga Allah kiyawo mu wannan in zalata ku maga Allah kiyawo ina amsa ka ma min ahadi min badi ya zadna bona lagwa sun ga le to shi ba bena inna hu kana haliman ghafura ebogo ezan dan tsangi je ezan dan gidi ezan dan tsangi ko hmm. the calculation ne kpata nga jie mo kpata to etige jie o wale etu abetu anjiji ndị ụlọ dadu waga ci njem na lewa oge to echi dawu wale kem na to echi jie ji na ya to tete ngi kan wuci kona yana e ne wajibi ta ci zaune ayi mani ji akpatun taya tuye ci akpatun taya na bi sallallahu alaihi wasallam wajibu to ya tuye ci wala no ba wuya na bi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba no je wa ilmuhu bi kulli makan ilmi ya tuye ci da bayanin dondo ko mm. wala yakunu min ilmihi makan idan e da na madabana ga ilmi tuye ci dana ya tabana Allah subhanahu wa ta'ala ga inna Allah la yakfa alayhi shay'un fil ardi wa la fis sama yadda bana sosoci samo da kinyina wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la rabbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin sai ci wunde ilimi yana da lakpancin da ilimi yana da dona kafin mai daga ci cigaba ya lafaci allahu da nu e eh, sun su mai ke cigun ka ba shi ko ta kin buwa funfuruwa ko mana wana yi lafacin wa da kita mu bi na ke kita mu bi ni babu na mana al'ada shi ko ikon asafin lalazin lawul mafuz ko hmm. kita mu bi ni babu ga kiyo lawul mafuz hmm. ba ta yi biyo sai shi ka ba lawul mafuz ene gaji to fata na tun biyan doro kaba lawul mafuzo an yaji hannakin yeliyo aji ya hannakin an take ebe da alili ogaci ne kpata ne tsoci je ne bai ni bore allah subhanahu wa ta'ala kun ji wa ya nabi daga yi tubu ya gani ma ne ya gani ne ba sai ci sai ci ga gugu da iga ba iga jisira ya na ba shi ne to alumma ne gogali ani ne da zamani da shi ba ni da ana nan wa dogon alkur'ani nan nan wancin ci da ana daga ba sai ci buru a littafin bidda bishiyowa kula yi ni ta ma'atin insu wa jinni da jini bai za an yi ba ta ga goye kan al'an ya بمثل هذا misli ya zal qur'an ga a yabe da shi al-qur'ani ne la ya tu na bi mislihi a da juyewa malauka na ba'dum zahira tu da juzu so ne e ga ci da ga yato ciwi a mi tu jibuta so wa maga kuna nan muhammadu da maga imanai shahadatu Allah gan da shahadatu annabi muhammadan rasulullahi ngamala so ووحي إليه هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أنك صلى الله عليه وسلم تشفيق دا القرآن قال نبي يقول تو أجوا يا القرآن نجياني ebo min jiye gargaji nan da to zanen eh yawo ta ta tumbawa na laya wayu lole wen wuye yi ke ga ya tuci al-imam al-barbari ce wallahi ya kulu fi sifatin rabbi ta'ala kaifa yanzu za ka yace sifatin yace ce ga kaifa mu wala lima ya za ga ga yace sifatin yace ce kilo mu illa sha kun fillahi tabaraka wa zan gaji gaji shakka yace ga ce ce na dole ga ga yace kaifi yo mu ga ga yace limaza lima kila kan wa kiyo aimani ji omo lakpatunta omo logo iroja abunna wallahu alam subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk